Allah ne mai azurta bawansa a duk lokacin da ya so Allah ya sa mu dace amin sun ma amin mu'asir suka yi wa abban su alkawarin za su kula da su mujahida ko da bayan ransa ne za su riƙe su amana saboda Allah inda kuma ne kuma duka duka nake cewa alhamdulillah a nan na kawo ƙarshen babi na biyu cikin littafi na biyu sai dai ku yi haƙuri mu je zuwa a cikin littafi na biyun babi na uku a ci gaba da labarinmu na littafin rahama a muhammad kuwa littafi kanin mahaifina littafi na biyu babi na uku alhaji muhammad ya yi wa allah godiya cikin farin ciki ya sanarwa hajiya jamila don take gaban ta ya faɗi ban da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba abin da take gumi ne ya keto mata kafin ka sai mai jikinta ya jike da gumi kamar wacce aka watsa wa ruwa abin ya ba wa alhaji muhammad mamaki ya kama mata albishir dan ta farin ciki da murna sai kuma ranta ya ɓaci me take nufi ba ta son 'ya'yanta su auri sa ne idan ko haka take nufi lalle ba ta ƙaunarsa tunda take gudun haɗa zuri'arta da tasa alhaji muhammad na cikin wannan hali sai ya je tana magana bayan ta dawo kusa da shi ta zauna ta ce alhaji na yi matukar farin ciki na wannan magana zan so hakan matuka? domin sanin ka fi kowa son farin ciki na da kaunar zuri'ata ni kaina zan so zuri'ata a ce su haɗu da naka sai aure hakika alhaji zuri'arka abin so ne ga kowa bare kuma ni da na tsinci kaina a cikin hakan lokacin da ya ta faɗi haka farin ciki ne bayyana a fuskan shi ya murmushi ya ce na gode wa Allah da ke ma kike son wannan auren da na faɗa miki sai na ga yanayin ki ya sauya na yi tunanin ba ki son auren ne ta ce ko ɗaya alhazi ina so wani abu ne kawai da nake tunani game da auren na ya ce me kike tunani doguwar ajiyar zuciya ta ja sannan ta ce dangin ka nake tunani ina tunanin halin da zan shiga idan suka samu labarin su yasir za su auri yaran da ba su da tushe da asali yaran da suke musu kallon wulakanci kuma in suka samu labarin yaran nan za su auri yarana mutanen da suka nuna min ba su kaunata sun nuna min a fili ba a ɓoye ba sannan sun a fili sun yi min a ɓoye ba su ƙaunar su ga ci gaban rayuwa ta ko kaɗan ba su ƙi su na yawo tsirara a gari ba haƙiƙanin gaskiya ba su ƙi su gana mutu ba aure na da kai fata suke ya mutu alhaji wannan haɗin Allah da ya kaddaro amma tun kan auren mu ake shan gwagwarmaya ya ce a ce mun haƙura ko kuma su ma sun haƙura Allah ne mai yin komai shekara nawa amma ba har yanzu kwata-kwata alhaji kullum fa sai dai sabuwar kiyayya da suke mini balle kuma su samu labarin auren na tun saurayi da budurwa suke nuna mini kiyayya ba su son aure na da kai to yanzu me kake tunani alhaji alhaji da matsala a kullum sai dai tsana da kiyayya sabuwa da suke karawa a kaina alhaji muhammad ya jinjina kai ya ce hajiya jamila duk abin da kika ga ya faru allah ne ya nufa zai faru haka zalika duk abin da kika ga bai faru ba allah bai kaddara zai faru ba ne saboda haka ki kaddara auren sun yasir haɗin Allah ne ba haɗin mu ba suka ce suna so idan Allah ya kaddara auren babu mahalukin da ya isa ya raba ko kin taba ganin inda Allah ya inda ya haɗa abu mutum ya ce zai raba ne wannan ai labari ne kawai don haka yan uwana ba su isa su hana wannan aure ba idan kika ga ba a yi shi ba to Allah bai kaddara aure tsakanin su ne. kar ma fa ki ce zaki damu kanki abinda yan uwana za su yi ki toshe kunnuwanki akan abinda za su ce miki kin ji ko kalmomin da alhaji muhammad ya faɗa wa hajiya jamila ne suka yi tasiri jikinta ya sanyi gaba ɗaya ta samu nutsuwa zuciyarta ne kawai ta dake akan abin da yan uwan alhaji muhammad za su ce game da maganar auren nan za ta iya jurewa aure haɗin allah ne allah ne ya haɗa ba su isa su raba ba komai za su yi fatanta, kawai allah ya sa ya zama alkhairi hajiya jamila mun ta kira yaran nan gaba ɗaya ta sanar da su amincewarta da aurensu da su miyarsu da muhibbar da mujahida sun ji abin da mahaifiyarsu ta amincewarta nan akan auren farin ciki ne kama su suka ma mata godiya hajiya jamila da ta ga yadda yaran nan suke farin ciki da ta faɗa musu amincewarta ta ce lallai su muhibbar suna matuƙar son su miyarsu amma saboda su kyautata mata haka suka haƙura da son da suke musu domin su mata biyayya ta sa musu albarka ba kaɗan ba sannan ta yi wa Allah godiya da ya ba ta 'ya'ya masu biyayya ba abin da za ta ce da Ubangiji sai dai godiya. Abu kamar wasa game da maganar auren mujahida auren su mujahida an gama komai an sa rana wata biyu Alhaji Muhammad ya ce ba dogon lokaci za a ɗauka ba. Ya fi so a yi da wuri domin ya samu hankalin shi kwanta. Alhaji Muhammad ya kira babban aminin shi Abba na Dabo ya sanar masa magana akan su mu'asir. ya yi farin ciki sosai da jin wannan magana ya ce Allah ya nuna mana ranar da zan aurar da yarana ranar kuma ban san godiyar da zan yi wa ubangiji ba alhaji muhammad ya yi dariya ya ce ranar zan so nima na ganka a haka farin ciki kamar in za ka tashi sama saboda farin ciki alhaji abba ce kai dai ka bari alhaji muhammad allah ya kai mu ranan kawai amin suka yi su hiran biki suna tattaunawa abubuwan da za su yi na biki alhaji abba na dabo ce zan sa kamfanin gidan waya su yi mini waya guda dubu ɗari biyu idan aka buga min waya dubu ɗari biyu zan raba su alhaji muhammad ya ce kenan laifi alhaji ina laifi guda ɗari biyu amma dubu ɗari biyu ai sun yi yawa alhaji abu ya ce dubu ɗari biyu ba su yi yawa ba auren yara biyu ba wasa ba ne kaga kowanne dubu ɗari ɗari mutanen da zan gayyato suna da yawa yan uwa da abokan arziki kowa burin su ga lokacin da zan aurar da yaran nan Allah ya kawo mu lokaci dole za a yi shagali zan sa kamfanin atamfa su buga min atamfa mai hoton amarya da ango daga ingila dila biyar za a bugo min dilan shadda ma zan sa a bugo min dila biyar kamfanin leshi da jallabiya ma zan sa su bugo masu hula ma zan sa su bugo min da hotunan su dan za a raba wa maza su kuma mata a tamfa da waya ya kaga tsarin yayi ko kwarai kuwa alhaji ya yi alhaji muhammad ya yi dariya sannan ya ce ɗarin ya yi alhaji abu ya ce banda abin alhaji muhammad lokacin abu a yi shi kawai duk abin da za a raba ai ba ta hanyar banza zan raba su ba farin ciki ne sila saboda haɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi duk wanda ya samu kyauta a wannan rana sadaka aka bashi kuma kaga zai wa amarya da ango addu'ar zaman lafiya ne kuma zan ji dadin hakan Alhaji Muhammad ya rasa bakin da zai wa Alhaji Abba na daba godiya lokacin nan yadda ya ɗauki yayan shi kamar su ya haife su bai da abin da zai iya saka mishi sai dai addu'ar Allah ya bashi haihuwa kamar yadda yake kula da shi ya bashi yaya masu albarka Alhaji Muhammad ya yi godiya ba kaɗan ba Alhaji Abba ya ce babu komai wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake sa kai ma ka yi min abin da ba zan taɓa mantawa ba lokacin da na ce ka bani su mu'asir haka zalika in kai wani abu na mu karɓa maka 'ya'yanka ba ne na haifa maka ba lokacin kana buƙatar ji jin su kusa da kai amma haka ka daure ka bani su ba tare da tunanin komai ba ka share min hawaye na lokacin da nake tsananin damuwa ni da mai ɗaki na har lokacin muna buƙatar 'ya'ya tare da mu tun da ka ba mu su mu'asir damuwar mu ta rashin 'ya'ya ta ragu mana lokacin da muka kalle su gani muke tamkar ko muka haife su yadda muka ɗauke muka ɗauke su kamar mu muka haife su ‘ya'ya ne masu biyayya Allah ya musu albarka tausayi ne kama alhaji muhammad ya ce Allah ya bar gauna na gode alhaji na dabo ya ce amin gaskiya yadda Allah ya haɗa mu duniya ina fata ya haɗa mu gidan aljanna hakan alhaji ya amsa da amin farin ciki a wajen amarya da ango baya misaltuwa mu'asir da muyassir burin su kawai kullum Allah ya nuna musu ranan nan mai matukar muhimmanci a rayuwa su kuma su mujahida mahaifiyarsu sun kufa ne wajen addu'a da roƙon Allah Allah kar ya kawo sanadin da zai wargaje wannan aure dare da rana addu'ar su kenan Allah ya tabbatar musu da wannan lamari kwanci tashi babu wuya a wajen Allah yau dai kam saura sati ɗaya biki su mujahida haka zalika hajiya jamila da alhaji muhammad suna falo ana ci gaba da tattauna yadda lamarin biki zai kasance hajiya jamila ta kalli alhaji muhammad ta ce alhaji gani nake maganan nan wani irin yanayi kamar ba zai taɓa yiwuwa ba da su mu'asir alhaji muhammad ya kalle ta ce saboda mai kike ganin ba zai yiwu ba bayan kuma na riga na yi miki bayani duk abin da allah ya haɗa mutum bai isa ya kau da shi ba duk da haka wannan magana da ka gani ta auren su ni dai na ga ba zai yiwu ba kar ki kuma kawo wannan tunani a zuciyarki balle ki faɗa mini ta ziya jamila ta ce alhaji kenan ba damuwa insha allahu ba zan sake ta da maganar ba ina cikin haka wayar alhaji muhammad ta ya shigo ya dauka ya gasu alhaji abba na dabo ya gani ya dauka ranka ya daɗe cikin sauri alhaji abba na dabo amsa tare da cewa suka gaisa na dabo ya dora da cewar kana gida ne alhaji muhammad ya masa ya murmushi ya ce eh, ina gida gani kusa da uwar gida alhaji abba ya ce dama ina son idan dai har kana gida kana kusa da ita to ka faɗa mata gane a najeriya tare da sabuwar amarya na kawo mata da fatan za ta yi farin ciki Alhaji Muhammad ya yi ya ce Alhaji ai ita wannan uwar gidan ba ta tsoron yar uwar zama wasu na gudu amma ita ne ma take ido a bude Alhaji Abba shi ma dariya ya ce wato ita neman kishiya take wasu na gudu ita tana nema to ka ce mata tun da nema take an fasa yi mata kishiya da gudun ta take yi sai da gudu take sai a mata. Alhaji Muhammad ya ce tana jin ka dai ta ma ce a gaida ka. Yaushe ka zo Najeriya bata taba ganin ka ba dama sai dai maganar ka a waya. Alhaji Abba Madabo ya ce, to ka ce mata yanzu ina Najeriya, Alhaji Muhammad ya ce haba. Na san wasa kake yi, ya ce wallahi cikin magana ta babu wasa. Alhaji Muhammad ya ce, duk cikin doki yake magana yaushe ka taho ce, ina maganar bikin nan ne ya kawo ni. Kasar wani labari ne samun mara daɗi shi yasa na taho babu shiri. Yana faɗar haka ji gaban shi ya faɗi ya ce a ransa subhanallah wani abu ne yake shirin faruwa ko? A'a a sarari ko ce yanzu kana ina ce gani ina cikin mota zan je gidan yaya rabi kai ma ka same ni a gidan kai da su mu'asir ku taho ga baki ɗayan ku nan fa alhaji muhammad cikin shi ya sake ruɗewa ya ce abba alhaji abba lafiya kuwa ya ce ko ma menene idan ka zo zaka je kashe wayar ya bar alhaji muhammad da waya a hannu jikinsa ya sanya yana hajiya jamila ta dube shi cikin sanyin murya ta ce alhaji lafiya ce lafiya kenan alhaji abba ne ya ce min yana gasar wai yanzu haka yana kan hanyar zuwa gidan yara rabi. Hajiya Jamila tana jin an ambata sunan yara biranta ta ce shi kenan abin da nake gudu zai faru. Ta yi tunani a zuciyarta ta faɗi wannan magana amma sai gashi a sarari ta fito Alhaji Muhammad ya ce kin je ki ai da saurin karya dan kawai an ce miki a je gidan yara bi shi kenan sai ki kawo ni abu a ranki kar ki sa wa ranki damuwa babu abin da zai faru insha Allah sai alkhairi hakan ya ta faɗa mata kalamai masu daɗi wadda za su kwantar mata da hankali shi kanshi karfin hali kawai yake yana tunanin abin da yan uwanshi za su kulla ko suka kulla sai da da ya ga hankalin hajiya jamila ya kwanta ya fita ya kira su mu'asir a waya sai musu su haɗu duk abin da suke yana son ganin su yanzu a gidan yara bi mu ya ce abba lafiya ce lafiya abin da ban sani ba kenan ni ma yanzu abban ko ya kira ni a waya ya ce mu same shi a can miyasir ya ce wani abban namu ya aka yi kuma ya zo bai sanar da mu ba na ce eh to shine dai ni ma yanzu dai kenan kaji ya ce mai yana najeriya ba tare da ya sanar mini ba to lallai akwai abin da aka shirya alhaji muhammad ya ce yanzu ba lokacin magana ba ne ku yi sauri ina jiran ku suka ce to abba mu'asir ya kalli yasir ya ce ya aka ne broda ya ce ko ma menene dai sanar masa yadda suka yi da abba mu'asir ya ce tashin hankali wallahi komai suka kulla akan auren nan dan ya wargaje da su mujahida to sai dai su da kansu su kunce da hannunsu domin ni babu wadda ya isa hana ni wannan aure to bari dai mu gani yin ko barin ko dai mu je zuwa a cikin littafin kanin mahaifina littafi na biyu babi na ƙarshe domin jin yadda za ta kasance sai ku kasance da mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe cikin littafin rahama a muhammad sai ku biyo mai nishaɗantar da ku domin jin yadda rikicin hajiya jamila za ta kaya yaya sakamakon 'ya'yanta shin za a kwata za a yi ne ko za a koma yar gidan jiya ne hmm, ai sauraro lafiya kawai alhamdulillah muna nan a cikin littafin kanin mahaifina littafi na biyu kuma babu na ƙarshe shafin ƙarshe suna isa gidansu wayar alhaji muhammad ta sake yin kara ya daga alhaji na dabo ya ce masa kun taho ya ce ga munan yanzu nan ma to kar ku zo ku bari ga munan zuwa gidan baki ɗayan mu alhaji muhammad ya ce to allah ka ku lafiya ba a fi minti talatin ba suka iso ga baki an su mamaki ya kama alhaji muhammad ganin yadda yan uwansu suka haɗo haka da yawa har da mahaifiyar shi aka taso sun kai mutum goma sha biyar baki ɗaya Dakin baƙi aka buɗe musu ya rabi biko da bala'in ta take ta shigo gidan da sallamar ta shine sallamar ta kai bala'i. Hajiya Jamila na ganin ta ta yi ɗaki ta san yau Allah kaɗai ya san tashin hankalin da za a Ganin babu kowa a tsakar gidan ne Hajiya Jamila ya sa ta sa takalmin ta ta bar gidan baki ɗaya. ta tafi gidan aminiyar ta hajiya maryam su mujahida ko tun da suka ga yan uwan alhaji sun shigo gidan suka sun zo da yawa suka san lallai kam da masifa da bala'i jikinsu ya basu an turo su ne domin a zo a ruguza aurensu nan take kansu ya fara juya saboda tashin hankali gaba su sun haɗu mu'asir ne a kusa da abbansu alhaji abba na dabo hajiya mariya mahaifiyar alhaji muhammad ta fara magana da cewa Ko ya san makasudin taruwar mu anan ba wani abu bane yasa aka tara wannan taro sai kan maganar auren mu yasir da mu'asir na samu mummunan magana akan 'ya'yan da za su aura ba a san asalin su ba ba su da uba 'ya'yan shegu ne kuma alhaji muhammad ya amince 'ya'yan shi su aure su saboda yana son ya rufa wa matar shi asiri da 'ya'yansu in shi ko tonawa nasa ya tona nasa asirin saboda bai san ciwon kanshi ba to idan shi bai san ciwon kanshi ba mu nan mun san na 'ya'yan shi ba za mu yarda a bata mana zuri'a da 'ya'ya shegu ba idan ka san matsayina a wajen ka, kuma ka yarda ni mahaifiyarka ce to ban yarda su mu asir su auri 'ya'yan matarka ba idan har ka ce lalle sai sun aure su kuma to wallahi za mu gamu da bacin rai ba kaɗan ba alhaji muhammad ya dukar da kansa yana sauraron maganar da mahaifiyar tasa take yi bayan ta gama ne alhaji abba na dabo ce alhaji muhammad ta bani mamaki iya sani na da kai mutum ne mai hankali da hangin nesa gashi lokaci ɗaya tunaninka da basirarka sun gushe me yasa kake so ka damu kanka har ma za ka amince 'ya'yanka su auri marasa tushe da asali wai baka san daga inda yaran nan suke ba baka ya aka yi aka cikin su ba ita kanta matar ta ka an ba ba a san asalinta ba amma ka dage sai da ka aure ta aka kyale da ka aure ta kuma yanzu sai ka ce su ma ƴaƴanka sai sun aure irin matar ka marasa tushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za mu aure mu samu zuri'a ɗaya ba kai baka alfahari ne da samun ƴaƴanka na gari Idan me kai ba za ka taya su su samu zuri'a mai kyau na gari su masu su aura ba idan kai baka yi musu haka ba ai da yiwa in kai haka ka cutar da su nan gaba za ka yi kuka za su yi kuka da kai kai ne mahaifinsu ka dage kai musu jagoranci mai kyau yadda nan gaba idan suka tuno da kai za su yi maka addu'ar addu'a kar ka gurɓata musu rayuwa to shi kenan, a matsayina na babban aminin ka ina mai baka shawara kan maganar auren nan a janye ta maganan aure a yanzu na zan yi ku yi haƙuri ‘ya'yana kan hukuncin da na zartar a ku. ba wai na yi haka ba ne don in cutar da ku a'a na yi haka ne domin taimakawa rayuwarku ba za ku taɓa ganin gatan da nake so na muku ba sai nan gaba za ku tabbatar ni alhaji abba na dabo masoyinku ne ku je ku nemi aure ko 'yar gidan uban wa kuke so zan tsaya muku ko 'yar gidan sarki ko shugaban ƙasa ko 'yar ina ne zan kashe kuɗin da zan kashe ko nawa ne domin na ga na ba ku dama kun aure su Hankalin su ya tashi ainu me yasir ya ce mun gode abba da kaunar da ka nuna mana abba Allah ya bar kauna amma fa ina da magana Alhaji Abba na dabo ya ce masa na baka dama ka yi maganar kamar Yusuf ya ce Abba su waɗanda aka yi cikin su a waje ba tare da an yi aure aka same su ba musulunci ya haramta a aure su ne ko kuma ya halatta Alhaji Abba na dabo ya ce musulunci bai hana a aure su ba amma musulunci da kanshi ya fi so ka auri yar gidan mutunci kuma tsarkakakka saboda darajar da aure yake da shi sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga bai kamata a yi wasa da shi ba haka ne abba tambaya ta biyu da zan yi kuma abba na san mu musulmai ne kuma kaddara tana iya fadawa akan kowa wata ba ta hanyar shashinci aka samu cikin ta ba wata tana iya yiwuwa fyaɗe aka yi wa mahaifiyarta har ciki ya shiga haka zalika wata tana iya yiwuwa ba fyaɗe ba ne to me kake tunani ita kanta ɗayar kuma cin ƙarfi aka yi mata ɗaya, wacce aka yi mata fyaɗe har ta samu ciki ta haifi ɗa ko ya kaga kenan bai kamata a nuna musu tsangwama da tsana ba ita da abin da ta haifa shi kan shi ɗan ma ba zai zamo abin kyamata ba idan bai zamo abin so abin kowa ba menene kenan ai shi ma ba zai so ya zo a cikin waɗanda ba tsarkakakkun jama'a ba yana da kyau fa mu duba da hankali da basira abba saboda haka kaddara tana iya fadawa a kowa a cikin mu kowane irin hali duk wanda ka ga tsinci shi a cikin wani hali mace ne ko namiji ne to hakika zai kasance a cikin kuncin rayuwa kaga zai rika ganin iyayen shi su suka ja masa fadawa wannan kunci idan namiji ne kuma sai kaga an kyauren shi idan mace ce ita ma ake aurenta to yana da kyau su kama kansu Allah ya shirya su ba su yi shashanci irin na iyayensu ba me yasa su ba za a aure su ba idan dai addinin musulunci bai hana auren su ba to bai kamata a yi ba saboda Allah subhanahu wata ala ya ce duk wanda ya fitar da wani dan uwansa musulmi a cikin kuncin rayuwa na halin bakin ciki shi ma Allah zai yaye masa kuncin da yake ciki na duniya da lahira wannan faɗar Allah da Allah mai girma ne ba ni na yi faɗa ba to me yasa ba za mu yi koyi ba da abin da ya faɗa har mu ma mu samu Allah ya mana me yasa zai sake magana ya rabi ta katse shi tace yaro da kata ai nasihar ta ga ta isa haka Jamila ce ta faɗa maka cewar fyaɗe aka mata ta haife su Nasir ya ce mama kenan ba ita ta faɗa mini ba misali nake bayarwa ga mai hankali ya rabi ta ja tsaki ta ce to ai ka ji aikin banza aikin wofi faɗa maka aka yi cewa fyaɗe aka mata ta haife su kai ba za mu bari ma ka auri 'ya'yanta ba ko da ba ko ma fadin ne dole ma tsarkakakkun 'ya'ya za ku aura ba shegu ba ba yadda za a yi mu bari ku auri shegu banda ma rashin kunya irin na ɗan yau iyayenka na magana kana sa baki mu ya ce a matsayina na ɗanku ko kuma a matsayinku na iyayena to ina so ku ji roƙon da zan yi muku na arziki ku je ku tambayi malamai idan har aure ya haramta a tsakanina da su ne kuma na muku alkawari zan haƙura idan kuma aure bai haramta tsakanina da su mujahida ba to babu abin da zai hana na aure su kawai ku bamu daman aure domin mu taimaka wa rayuwarsu domin duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimaka mishi shi ma idan kuka hana mu aurensu, to hakika Allah ne kaɗai ya san halin da za su fada nan gaba duk inda suka je kyamatar su ake to me zai sa ko ba za ku taimaka wa rayuwa mu bar wa Allah ikon ba ikon ba wannan daidai ne Alhaji Abba na Dabo ce ku yi hakuri, mun fi so ku auri 'ya'yan halak ba wai waɗanda suka fito daga ƙazanta ba ku yi haƙuri kun ji ko Allah zai baku waɗanda suka fi su za mu taya ku da addu'a. Tun da aka fara magana Alhaji Muhammad bai ce komai ba yanzu ne ya gyaran murya ce na ji abin da kuka ce baki ɗaya. Ya mai da duban su ga mahaifiyarsa ya ce a kan maganar auren su mu'asir kike so ki yi mini baki ko? Tun ina yaro ban yi abin da zai sake min baki ba sai yanzu da girma na. ki haƙuri matsayinki na mahaifiya a gare ni ki yafe mini ina mai neman afuwarki in dai akan maganar auren 'ya'yan hajiya jamila da su mu'asir ne in za su aura na janye ki musu addu'a Allah ya basu wasu hajiya mariya ta ji daɗi ta ce na gode ko kai fa Allah ma albarka hajiya ina neman alfarma a wajenki ka faɗa ko ma me zan maka ba wani alfarma in dai alfarman ba wai na 'ya'yanka su auri 'ya'yan matarka bane ba wannan ba ne. maganar ta wuce to ki faɗa ina jin ka alhaji ya matsa kusa da yace ce idan Allah ya sa aka gano asalin yaran nan ba shegu ba ne za ki amince da auren su tsohuwa ta ce me zai hana na bari su aure su in aka gano asalin su me ake so a samu na aure asali da tushe to an samu ba shi kenan ba yara bi ta farar ta ce wai kai alhaji ka dage akan sai 'ya'yanka sun aure 'ya'yan matarka ne sai ka ce dole sai sun aure su ga wasu nan a gari mata da yawa masu tushe da asali an san iyayensu sa nake ana sauran kwana biyu da a ɗaura musu aure da waɗanda ake so aka zo aka fasa saboda rashin asalinsu ko ba a nan gidan aka yi haka ba alhaji ya shiru alhaji na dabo ya ce ka san allah alhaji zai ne na tsani yaran nan waɗanda za a aura tun da aka faɗa mini asalinsu sai na ji na tsane su ku yi wa allah ku bar magana auren nan a nemi wasu kawai alhaji muhammad ya ce shi kenan a bar maganan Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi suka amsa da amin farin ciki a wajen yara ba a magana saboda an fasa auren su muhibbat mu'asir kuwa kamar wadda zai kurma ihu saboda takaici mahaifinsu ya rushe musu farin cikin su ya rarrashe su ya ba su haƙuri cewar idan Allah ya kaddara da auren su ba wadda ya hana shi san ba ba so ya ba kan karfin shi kawai akai tun da yake a rayuwar shi bai taba shiga tashin hankali irin na yau ba babban abin da ya fi damun su shine bai wuce kalmar da ya ji mahaifiyar shi ke ba babban kuma damuwar shi ta yadda zai tare hajiya jamila ya ce an fasa auren auren su mujahida da wani ido zai kalle ta gaskiya bai mata adalci ba wace irin hikima zai ya sanar da ita wannan mummunan labari ba tare da ta shiga wani irin hali ba alhaji muhammad ya rasa hanyar da zai bi domin ya ga ya fahimtar da matarsa abin da ke faruwa bayan tafiyar su ne cewa ya rabi alhaji abba ya tafi garin ya tafi garin su can zai kwana idan gari ya waye zai koma ƙasar malaysia tashin hankalin da su da suka shiga suna falo duk abin da ya faru sun ji wannan tashin hankali ne yasa ya fi na kowane lokaci abin da ke faruwa muni wannan karo ma kuwa kuka da suka yi ba kaɗan ba domin su ji daɗi amma hawaye ma ya ƙi zuba daga idanunsu saboda zuciyarsu ta bushe sai ta fasa take babu abin da suke ji sai kunar zuciya tamkar za ta tarwace saboda tsabar bakin ciki kowa haɗa kai da gwiwaye tare da tunanin abin yi kuka ma ya gagara sun ɗauki tsawon lokaci mai nisa tare da alwashin wannan karo shine na ƙarshe na zaman su a gidan alhaji muhammad ya kare alhaji muhammad ya shiga ɗakin hajiya jamila ba ta nan ya shiga duba dube inda zai ganta ana cikin haka hajiya jamila ta shigo gidan kallo ɗaya za ka mata kasan tana cikin damuwa ce ina kika je ta ce na je gidan hajiya maryam ne ka ne suka ruɗar da ni kuma ga yara binan tana nan shine na tashi na bar gidan bai kula ta bai shige ɗakinsa ta bi shi a baya tana shiga ta gan shi a tsakiyar ɗaki ya gama wani irin yanayi sai kawai ta je na mata magana cikin sanyin murya kan yayi magana ta ce alhaji ka kwantar da hankalinka duk abin da ya faru a gare mu mu kawwala wa Allah shine mai yin komai a lokacin da ya so a yanda ya so maganar ne ta sanya masa zuciya ya zaunar da ita kan gado kusa da shi ya ce alhaji me ya faru bayan fitata tun da na ga yara bi a gidan nan na san akwai abin da ke shirin faruwa kar ka ɓoye min komai ka sanar da ni alhaji ya kalle ta ya kalle ta mata kallon kurilla ya kasa faɗa mata wannan mummunan labari jikinta ne ya bata ta ce masa tun da na ga ka kasa faɗa min ina zargin yan uwanka sun hana auren sun hana su mu'assar auren su da ko alhamdulillah na gode wa Allah da ya bani iko da dama na kawo ƙarshen littafi na biyu littafin rahama ya eh, Muhammad wato littafin kanin mahaifina duka duka anan na kawo ƙarshen na biyu sai dai ku hakuri mu je zuwa cikin littafi na uku wadda shi ma tare suke domin jin cikakken labarin littafin kanin mahaifina domin jin da zai kaya sai ku kasance da mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe a littafi na gaba tare suke ku huta lafiya sai mun haɗu